Baba Usman Galdama shi ne babban sakataren kungiyar na ƙasa baki ɗaya. Shi Janar Buhari na kowa ne, kuma adalcin shi ya kawo haka. Saboda haka mu a ɓangarenmu na Fulani makiyaya na ƙasa, mun san cewa shi Janar Buhari a matsayinsa na shugaban ƙasa wanda Allah ya bawa yau a Najeriya ya fi kowa sanin matsalolinmu na Fulani. Muna taya shi murnan wannan mukami da ya samu Ah, muna kuma yar addu'a Allah ya ci shi riko ah, abin da zan yi a nan zan yi kira ne wa zuwa ga membobinmu na miyata alakatar bida association duka inda suke zo masu bin ah, doka da oda Tunda da mun tabbatar da lalle shi buhari zai ɗauki mataki akan ƙasa ta zauna lafiya Tunda da suna da yawa mun tabbatar in aka magance harkokin tsaro mun tabbatar sauran agogowa da shi shugaban kasa da makarabarsa za su fuskanta wajen gyaran kasa mun tabbatar dole al'amarin bafulatani makiyayi zai shigo ciki dole muna jawo hankalinsu a yi haƙuri wannan gwamnati sabuwa ce allah ya kawo ta ah, an yi barna da yawa a ƙasa wanda dole gyaranta sai a hankali Yayin da Baba Usman Galdama ke jan hankalin Fulani makiyaya game da burin su ga sabuwar gwamnati, su ma magabatan haɗakar ƙungiyar matasan Arewa sun yi makamancin wannan jan hankali ga 'ya'yanta dangane da abin da suke sa ran gani daga gwamnatin ta janar Buhari. Hassan Waziri Cinade shine jagoran ƙungiyar. a matsayin na shugaban matasan arewa ina kiran matasan najeriya ga baki ɗaya na farko da mu wa allah godiya abin da muka daɗe shekara da shekaru muna kokari kuma Allah ya tabbatar mana da wannan zaɓe wannan bawan Allah jinan Muhammadu Buhari Allah ya tabbatar masa da shugabancin ƙasar nan alhamdulillah dole tafiyar da gwamnati ba zai yiwu ba sai da goyon bayan matasa dan canji baya yiwa sai da matasa kuma mu haƙuri mu juriya mu haƙuri saboda ƙasar nan ta gama lalacewa so ba ma tsammanin dare ɗaya za a iya zuwa a samu canji ko a samu canji yau ko gobe dole ne sai an yi haƙuri kuma sai an yi juriya kuma sai mun yi biyayya a su kafin a samu nasarar abubuwan da ake so a samu insha Allah. ta nuna cewa kimanin kashi 60 cikin ɗari na al'ummar Najeriya matasa ne kuma galibinsu na fama da rashin aikin yi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.